annabi ya ƙi yadda da maulidi kun gane magana kare ya yi maulidi ɗan izala ya ƙi maulidi na'am aka yi fitsara da yake maulidin kuma haɗin gwiwa ne tsakanin 'yan ɗariƙu da 'yan shi'a ga kuma wasu mata an sa sun ɗauko ƙorai wasu kuma sun ɗauko garin na na fadima da haka aka zage aka yi maulidi akwai taro da suka yi aka rarraba raguna 'yan shi'a ne masu raba raguna ba za a baka rago ba dama in mata na da ciki ne sai a ce za a baka ragon suna amma sai in ka yi alkawari idan ta haihu za ka sa wa ɗan suna muhammadu in namiji ne idan mace ce kuma za ka sa fadima muhammadu karka ɗauka annabi muhammadu suke nufi suna nufin muhammadu ibn hassan al-askari imamul mahadi al-muntazar al-qaimu bi amrillahi limamin yan shi'a na goma sha ɗaya da suke jira idan ka ce kamin ce sai a baka rago kamar yadda suka rinka raba abinci a cikin watan ramadan amma ba za a kai abincin ba sai tsarkakakken gida wanne ne tsarkakakken gida shine gidan da ba mai suna abubakar ba mai suna umar ba aisha ba hafsa wannan shine tsarkakakken gida to shine gidan da za a kai wa tallafi aka yi fitsara da karnuka aka gama wannan abun ya faru yau washe gari ni kuma sai ga gani Allah ya birko da ni a gari muna zuwa aka ce ga abin da yake faruwa wasu suka zo cikin ahlus sunna jikin ya yayi sanyi mutanen nan sun fito da yawa idan aka ce za a taba su za a yi magana fitina za ta tashi na ce yanzu a wulakanta annabi muhammadu a fito da karnuka ana shegantaka ana shirka ana su da fusuku da jidalu da kufuru da shirku sannan a zo za a yi magana ka ce za a tada hankali na ce idan za a yi wa garin upside down sai a faɗi gaskiya muka zo aka hau kan mimbari aka yi wa'azi aka musu saitin hama da gyaran kafirito kun sa abin da ya faru a wurin sai ga jagoran da ya fito da karnuka wajen maulidi wallahi a filin wa'azin ya miƙe tsaye ya ce ya zo wurin nan da niyyar bala'i ne amma ayoyi da hadisai da aka karanta sun sa jikinsa ya yi sanyi ya gane akan bata yake ya tuba ya rike sunnar annabi muhammad ya ce yana roƙon dubban jama'a da suka haɗu a wajen wa'azin su taya shi addu'a allah ya gafarta masa wannan ta'addanci da yawa annabi uwar angon tana daga cikin gida da ta ji an yi wannan sanarwa ta yi kabbara dama wata yar izala ce ta sha izala ta koshi nan take ta turo shadda turmin shadda ya bi goma ta ce wannan turmin shadda ya bi goma da Allah wal da gaggautawa fararun farilla ne sabon musulunta na a bashi ya ɗinka ya tafi masallaci wani irin bala'i ne wannan da Allah ga tambaya da idan aka zo ana yin maulidi ai a makarantun islamiyya da masallati ake yi haka ne ko ba haka bane to yaya haka yanzu abin ya canja ya zama yanzu rali ake fita kan hanya a cika titina a hana mutane wucewa a ita cutar da al'umma mun dade muna magana muna cewa wannan ralin da ake yi yana da hatsari wannan ralin idan gwamnati bata ɗauki mataki a kan shi ba ba zai haifar wa ƙasar nan da ɗa mai ido ba domin idan kun fita za yanzu ku kalli tare mu nan idan muka fita yanzu kan titi kamin mu zagaye garin bunza in Allah ya yarda sai an samu mutanen da suka kai yawan mu sake jonawa cikin mu haka ne ko ba haka bane to idan da farkon fitar mu mun fita da niyya mai kyau wayanda za su zo su jona a cikin mu nan ba mu san menene niyyar su ba ana iya samun banna ko ba za a iya samun banna ba kenan bayar da za a yi mutane su rinka fita suna ɗuruwa a kan hanya ana hana masu wucewa wucewa a ce ƙasa za ta zauna lafiya mun faɗa wa gwamnati ta ɗauki mataki a kai ta gagara ɗauka to yanzu shi abin da ake gudu ya fara faruwa kamin na iso nan kwana na biyu a jihar katsina a wace jiha a jihar katsina daidai lokacin da za mu dawo daga wa'azin tilaberi akwai abin da ya faru a cikin katsina kun san abin da ya faru ba a cikin garin katsina ba a jihar katsina a cikin garin bakori yan maulidi sun fito maulidi a kan hanya sun cika titi sai ga wani kuma ya zo da mota yana son wucewa da dama daga cikinku sun ji a kafafen watsa labarai da sauran midiyas da suka kari na labarin ya zo zai wuce an tare ya jira ya jira har ya gaji sai aka ba shi shawara ya zagaya da ya sake zagayawa ta can inda ya zagaya din ma ya samu an sake tarewa ƙarshe ya rasa yadda zai kai sai ya fara shigowa cikinsu kai ana ganin shi haka sai aka ce ai ɗan izala ne in manzo sai aka kewaye motarsa da aka fara dukan motar sai ya daga gilas da ya daga gilas sai aka ci gaba da dukan motar sai ya tsorita sai ya sa giya sai ya baya baya da zai yi sai kaɗa wata yarinya yana kaɗa wata yarinya sai suka wo kan shi ya buɗe mota ya samu ya fita da gudu ya fada wani gida suka bi shi a cikin gidan wayanda ke nan bakin mota suka sawa motar wuta wayanda suka bi shi cikin gidan aka kamo shi dutsi suka samu suka fasa kansa sai da kan ya fashe aka sa adda aka fasa cikinsa kayan cikinsa a waje suka daddatsa shi guntuwa guntuwa motar na ci da wuta suka ɗebo shi suka zuba a kan motar suka ƙona shi tare da motar a lokacin da suka yi wannan sun ɗauka ɗan izala ne yasa suka yi haka akwai wani muhimmin mutum ma ɗan bidiya da ya buɗi baki ya ce ai maganinsa kenan yadda aka masa shine daidai sai da aka yi haka sai aka gano wane ne ashe dala ta ci gida yaƙin ruwa ya ci sakaina ashe shi din wani shirgegen dan bid'a ne dan ta maulidi ne a wannan maulidin ma bijimi ya yanka kuma maulidin ya zama ajalinsa to me nake so na nuna mana wannan kaddara da ahlus sunna ne suka yi wannan ta'addanci ahlus sunna suka ce za su rama bala'i ya tashi ko bai tashi ba an samu yakin da ba a san karshen sa ba wannan abu ba addini bane ya saba wa qur'ani ya saba wa sunna kai ya saba wa tsarin mulkin Najeriya ma is in total contradiction with the 1999 constitution of the federal republic of nigeria don mai gwamnati ba za ta ɗauki mataki a kai ba saboda me abin da nake so na nuna mana daga cikin bala'in da ya jawo wannan son zuciya na malaman bidiya sun san ba sunna ba ne shi yasa ma yake canja kala da a makarantu ake da masallatai yanzu an dawo kan titi da tarihi ake karantawa da wasu ainihin 'yan karance-karance na 'yan makaranta yanzu tafiya ake kan hanya ana waƙoƙi ana kaɗa badujala abin ya canja salo kullum ƙara canja kama yake da watan rabiul awal ake sha biyu ga rabiul awal daga baya aka ce a yi watan gaba ɗaya daga baya aka ce a tari watan daga baya aka ce a yi watan rakiya da yake a ce kullum abin sabon salo yake sakewa ba komai ya jawo wannan ba sai san zuciya na malamai wayanda sun san abin da suke yi san zuciya ne amma suka ƙi su daina Allah ka gafarta mana abu na uku da yake hana al'umma bin sunna shine at-taqlid bil aba wal ulama wal akabir taƙalidanci ta kalidanci da iyaye ko ta kalidanci da malamai ko ta kabilanci da wasu manya-manya wayan da aka ɗauke su jagorori ne abin da ake cewa ta kalidanci shine ƙabulu ra'ayi malla ta komo bihin hujja bila hujja karɓar ra'ayin mutumin da maganarsa ba hujja ba ce ba tare da ya kawo hujja ba wannan shi ake cewa ta kalidanci na tashi na gani a garinmu ana yi na tashi na gani a unguwar mu ana yi na tashi na gani a gidan mu ana yi wannan ba dalili bane a musulunci mutum ɗaya ne tallintal a duniya aka yadda ya aikata aiki a cewa ya sa shi ya ce babansa ya sa shi ne mutumin da babansa annabi ne matukar babanka ba annabi ba ne ba zai ce maka ga addini ka yi ba sai in ya baka haske daga alkur'ani mai girma ya baka haske daga sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ji kwana da wani malami yana magana wai inda a ce maulidi ba addini ba ne me yasa annabi bai fito karara ya ce maulidi ba kyau ba an yi maulidi a zamanin annabi ah. an yi maulidi a zamanin sabai ah. to ayan ma annabi ai ya riga ya ba da ka'ida ya ce man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wannan maulidi annabi yayi sabai sun yi Allah ya ce ayi to kenan ya zama mai ya zama fahuwa raddu to amma kaga wannan wai shi ya tashi tun da aka tashi a ƙasar nan an ga ana yin maulidi to da Allah jama'a ga tambaya ya ku yan maulidi kun ce mu yan izala maƙiyan annabi ne shi ya sa ba ma maulidi mu maƙiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ku ku ne masoyan manzan Allah kuke masa waƙoƙin bege da Allah daga kayi wa annabi waƙar bege shi kenan ka zama masoyin annabi da Allah da yi wa annabi waƙar bege da yabo shine son annabi da wane ne shugaban masoyin annabi a Najeriya shata ko bai wa annabi waƙar bege ba bai wa annabi waƙar yabo ba ai waƙar da shata yi wa annabi ta yabo ma ta fi ta wayan nan daɗi kuma ta fi tasu dama dama don shi tashi bai hada ta da shirka ba shi me yace na tsaya ga annabi muhammadu ko ba haka yace ba ga wace tsaya yace kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa gobe lahira ku dai tsaya ga annabi muhammad to shi gare sa ta zama shugaban masoyin manzo yanzu wannan wakar tasa bata fita wayannan yan begen daɗi ba yanzu za ka haɗa wannan wakar shata da yayi da wanda ya yana domin begen ka suke gani kamar na hauka ce dan amina in na ji sunanka nan take sai in firgice Allah da wannan waka ta sha tare ta wannan wanda ta fi dari idan ka ji suna annabi cewa kai ka firgice ko cewa kai ka bar salati idan ka ji suna an amince suna annabi me aka ce kai to shi sai firgice yayi salati da waka tare ta shata wace ta fi daɗi ko za ka haɗa yanzu wannan waka tasa da wanda ya zo ce ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni shi ya ɗauka bege wa annabi bai san ya zama ɗan wuta hasa uku a cikin wannan baitin ba <laughs> wani yana mamaki a to bari mu bari mu baitin Eh. bari mu fiye da baitin eh sa masa wuka me ya fara ya ce ya muhammadu ko allah bai cewa annabi ya muhammadu allah bai cewa annabi ya muhammadu allah da kanshi saboda girmama annabi da yake daga bakara annasi ba inda allah ya cewa annabi ya muhammadu shi yasa allah ya kafa mana doka kar mu yadda mu cewa annabi ya muhammadu kamar yadda muke cewa ya nasiru kamar yadda muke cewa ya zaga kamar yadda mu a la taj'alu du'a la taj'alu du'a rasul kun ka kun ba ba'd Allah ya ce kasu kuskura ku sa kiran da kuke yi wa annabi kamar irin kiran da kuke yi wa junanku yadda za ka ce wannan yawa ne Allah ya ce kaku kuskura kai wa annabi haka Allah kansa bai wa annabi haka annabawan Allah Allah ya kan musu haka amma ban da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ramma kai ka haddace Qur'ani duka jawo min aya inda Allah ya ce wa annabi ya Muhammadu kai ina ala rama ta ruga igi akwai aya babu kai ga wani gangaren nan gurin ya je gane ya bada aya akwai ya Muhammadu kaya takbir amma sauran annabawa Allah yana kiran sunansu ko bai kiran sunansu annabi adam Allah ya ce ya adam muskunanta wa qulla ya adam muskunanta wa zawjuka aljannata wa kula minha رغدا حيث شئتما النبي هو الله يا نوح اهبط بسلام منا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات علي النبي موسى الله يا موسى اني انا ربك يا موسى اني انا ربك فخلعنا عليك انك بالواد المقدس ذوى النبي إبراهيم قال لك يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا النبي زكريا التي يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا النبي يا التي يا يا خذ الكتاب بقوة يا يا خذ الكتاب بقوة أه. وآتيناه الحكم صبيا النبي نور الله يا نور إنا رسل ربك لن يا نور يصلوا إلي الذي عيسى الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني إلى إلهين من دون يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله جوابنا يا محمد باب idan Allah zai kira annabi sai dai ce masa ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasulu la yuhzinka allazina ya ayyuhar rasulu la yuhzinka الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولن تؤمن قلوبهم يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم يا أيها المدثر يا أيها المدثر يا زي قم قم الليل قم قم قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الله يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا زاي قم إلا إلا إلا قليلا وين نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه سنة ورتل القرآن ترتيلا duk wannan ya ayyu al rasulu ya ayyu al nabiyu ya ayyu al muzammil ya ayyu al mudassir wa ake magana to ya muhammadu ba kaji jahili wai shi ya dauka yawa annabi gwaninta ne bai san ya fara zama dan wuta dan wuta duk inda ka ji baci sunan Muhammadu a Qur'ani sallallahu alaihi wa sallam, ba ana magana da shi as a second person bane ana magana da shi as a third person ana ba da labari ne sai sunan shi ya fado ba shi ake kira ana magana da shi ba kamar inda Allah ya ce Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah kamar inda Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ma kana Muhammadun aba hadin min رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي كما عند الله يتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كما عند الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات انقلبتم على عقابكم أو على أعقابكم ومن على عقبيه ومن على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين labari ake bayarwa sai sunan waye shigo amma a ce masa ya muhammadu babu wannan waka ta yi an samu bambar ba ciki ko ba samu ba da ya kasassaba kasassaba ko ba samu ba to sai ya ce ka kula da ni ya kula da kai ban gane ba ai ka kula da ni kiɗabi ne da ake wanda yake raye gashi shi ne ake cewa yi me kamar uba ga ɗansa a gabansa sai yi me uwa ga ɗanta sai yaya hedimasta ga ɗan nazari a gaban shi sai ya kaka kun san me yasa yace ka kula da ni suna da aƙidar annabi bai mutu ba shi yasa ɗan bid'a sai dai yace maka annabi ya faku bai san wannan tsohuwar aƙida ce ta yan shi'a ba daga limamin su da ya buya ya faku to daga nan ne aka samu wannan annabi ya faku ba aƙida ce ta musulunci ba aƙida ta ahlus sunna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi me ya mutu wannan ita ce aqidar qur'ani ita ce aqidar sunna ita ce aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba su wani zai ce bai gane ba ba gane ba to saurara Allah madaukin sarki ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka innaka mayitu wa innahum mayitu Allah ya ce innaka kadin nan wane ne lalle kai kaiwa Allah ya ce mayitun mai mutuwa ne wa innahum su ma wa'annan da suke fada da kai mai tuna masu mutuwa ne qur'ani ya nuna annabi zai mutu ko bai nuna ba dan bid'a taurin kan tsiya da shi yanzu ran sai ce ah to innaka ai ba faɗi sunan karara ba a kawo sunan karara to ba su karara wa ma muhammadun illa wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul ya afa in mata bikum Allah ya ce wa ma Muhammadu, Muhammadu bai zama ba sallallahu alaihi wasallam illa rasulun face manzo kadi kallati min qablihi rusul kamin shi yazo akwai annabawan da suka zo suka mutu suka wuce sai Allah ya ce a fa in mata yanzu idan annabi ya mutu au kutila ko aka kashe shi in qallatum ala aqabikum sai ku ridda an faɗi sunan karara ko ba faɗa ba to dan bid'a qarara to ga karara idan ka ce baka yadda da fassarar ba kai da sai na wa fi sanin wannan fassarar kai da sai na wa fi sanin annabi wa fi kaunar annabi a kai ya baka ansa ba wa fi kaunar annabi kai da sai na abakar kai da sai sayyidina abubakar waye abokin annabi da kai da shi waye ci abinci da annabi waye sha ruwa da annabi waye annabi na liman yana mamu waye wa annabi ladanci waye yaƙi bayan annabi waye kwanta tare da annabi waye tashi tare da annabi waye gaisa tare da annabi waye ba annabi auren yansa wa kai da duk sayyidina bakar ya fika bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya fusata hankalinsa ya tashi ya zara takobi yace ce duk wanda ya ce annabi ya mutu to shi za a fara binnewa kame annabi can sai ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya fito daga al'awali yanzu anguwa ce a cikin garin Madina daga zuwa sai ya wuce shiga cikin gida annabi ya rasu a ɗakin yar sayidina abubakar ce ɗakin aisha radiyallahu anha aisha tana cewa annabi ya mutu a ɗaki na a ranar kwana na ina rungume da shi a jikin kirji na kuma sai da Allah ya haɗa yawun bakinsa da nawuka min ya cika saboda tana rike da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kaninta ya shigo ciki da ashiwaki a hannunsa annabi yana sa ashiwaki sai ta gaira kallo ta ce sai na tambaye shi kana so ne sai ya nuni yana so sai ta karbo ta ce ashi wakin da tauri sai na tattauna na tattauna da bakina na tattauna na jika shi na tattauna sai da ya laushi sai na miƙa wa annabi sai ya karba sai ya sa ya goge bakinsa da ta tattauna akwai yawun bakinta a jikin ashi wakin ko babu da ya sa bakinsa ya goge yawun bakinsa ya haɗu da nata ko bai haɗu da ita ba kai aisha ban san ma wace irin aljanna za ta samu a ranar tashin alkiyama ba shi yasa dan shi'a ba karamin arne ba ne wato a cikin bakaken arna shi dan shi a special arne ne arne ne na musamman akwai wanda ya sha jinin annabi wuta ba za ta kona shi ba kai akwai wanda fatar jikinsa kawai ta taba fatar jikin annabi wuta ba za ta kona shi ba lokacin da aka zo yakin badar annabi da ya tsumange shi yana daidaita sau sai dan zunguri cikin ɗaya daga ciki sai ce ya rasulallah ka ji mun ciwo annabi ya mika masa ya ce rama sai ce ya rasulallah ai ni bana da riga ka zungure ni annabi sai daga riga sai ya ce rama sarkin adalci yana faɗi haka sahabin sai rungume cikin shi sai ya ce masa ya haka ya ce ni na zo yakin nan ba da niyyar koma gida ba shahada nake nema ina so kamin na mutu fatar jikina ta taba fatar jikinka yadda in an je lahira albarkacin za ka dangare zai sha ruwan kasko fatan jikinsa ce fata dan fatar jikin annabi ya tafi aljanna to ya matar annabi wacce yake cin tuwo tare da ita zai tube ta tube su shiga banɗaki su yi wanka tare zai kwanta da ita su lullubu mayafi tare da ita zai yi jima'i da ita ya sa maniyin sai shiga cikin jikin ta kace ta tafi jahannama har ne kai dan shiya sai ya za ta shiga ta dan ne baka san wa ake cewa annabi ba sayyidina abubakar yana bude manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli annabi ya ce dibta hayya wa mayitan sanda kake da rai kai mai tsarki ne bayan mutuwa kama kai mai tsarki ne ya gane annabi ya mutu ya sake lullube shi yana fitowa sai tare mutane musu general assembly ya adiresin nasu ya ce man kana ya abudu Allah fal ya abud fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan qadimat yace duk wanda yake bautawa Allah ya bautawa Allah Allah raye ne baya mutuwa duk wanda yake bauta muhammadu kuma to muhammadu ya mutu sai ya daina daga yau waye wannan fasarar kai alarma wato dan bid'a taurin kan tsiya da shi har yanzu ba zai yadda ba shi kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut sai Allah ya ce me وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يتي كل نفس قوة لذائقة الموت من أن أنا متواتي أنت يا بندران النبي an ce ban da ran annabi to dan bid'a yana da taurin kai alaramma yana da cewa akwai kullun kulliya akwai kullun juz'iyya to bari ka ji inda Allah ya yi abin dalla dalla je ka cikin suratul rahman ba shi kullu man alaiha kullu man alaiha fa wa zai saura wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram to ku dakata da ya ce ka kula da abin abinda yake nufi waye bai mutu ba annabi bai mutu ba ya kwamsa ko bai kwamsa ba sau nawa sai ce a cikin masoya ka sa da ni ma'ana ka sa in zama ina ƙaunar ka kai annabi ka ji kana ƙaunar annabi a ranka imani ne ko ba imani ba ne wa yake ba da imani annabi ko Allah kaji inda suka sake ya sake kwafsawa ya sake ruguje wani tubalin aqida har yanzu bai sani ba kaji kana kaunar annabi shiriya ce hidaya ce taufiqiyya shiriya ta kasu kashi uku a wajen malaman aqida akwai shiriya da ake cewa hidaya amma wacce har akuya da tinkiya da taure da bunzuru da agwagwa da talotalo da kyankyaso da zirnaqo wasu sabbi hisma rabbikal a'la بسم الله الرحمن الرحيم me aka ce Sabbi isma rabbika la'ala to ci gaba allazi khalaqa fa sawwa to kazo wallazi qaddara fa hada to full stop full stop Allah ya ba da siffa sai ce allazi Shi ne wanda ya yi me fa sawwa sannan ya daidaita halittar sai Allah ya ce wallazi kaddara shi ya kaddara wa halitta hanyar da za ta bi ta rayu fahada sannan ya shiryar da ita zuwa ga hanyar wannan har akuya ta samu yanzu akuya in ta haifo danta da ya dan rarrafa ya miƙe sai kai ka ga ya miƙa sa ya kama nononta ya fara tsotso me yasa bai kama kahonta ya tsotsa bai kama nono waye koya mashi waye shiryar da shi waye nuna masa waye bashi wannan darasi yanzu tururuwa in tana da hanya a cikin dare sai ta bi hanyar ko ba ta bi ba tare da ta kunna toci da ba waye koya mata wato ita wannan shiryar kowa Allah ya bashi to akwai hidaya irshadiyya shiryarwa ta hannunka mai sanda a nuna ma ga daidai ga bata ita kuma wannan annabi yana yi annabawa duka suna yi malamai suna yi masu wa'azi shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa annabi wa innaka latadi wa innaka latadi ila siratin mustaqim ya sake cewa li kulli wa li kulli qaumin hadd Allah ya ce wa innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya saboda annabi zai nuna maka ga daidai ga kuskure Allah ya ce wa kulli qaumin ga kowace al'umma hada mun tura mai shiryar da ita wane ne mai shiryar da ita annabinta mai mata wa'azi ya ce mata ga daidai ga bata to wannan annabi yana yi to akwai hidaya tofiƙiya shine a sa maka abun a cikin ranka ranka ya karba wannan annabi bai yi Allah shi kadai yake yi shi yasa Allah ya ce wa annabi innaka la ta'di man ahbabta إنك لا تهدي من حببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الله يتي إنك للي كيما كما الله صلى الله عليه وسلم لا تهدي من أحببت باكا walakin Allah sai dai Allah ya hadi man ya sha yana shirye da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadin sannan shine yasan masu shiriwa kun ga a can an cewa annabi wa innaka tahdi anan kuma aka ce masa innaka tahdi idan baka sani ba sai ka ce qur'ani an samu tuka da walwala, na an ce innaka tahdi na an ce wa innaka tahdi amma idan ka san menene malamai sunna malaman tafsiri suka ambata sai ka gane shiryarwa kala daban-daban ne ah. wannan shiryarwa ta hannunka mai sanda a ce ma ga daidai ga bata wannan kuma shiryarwa ta a maka muwafaka zuciyarka ta karbi abin da ake so ta karba ya kara kwamsawa ko bai kara kwamsawa ba ya kwamsa sau nawa kun san matsalar da ta samu waƙoƙin bege ba malamai ke yin su ba ba cewa ke yin su ba ba malamai ba jahilai ne ke yi wani zai ce to waƙar bege haramun ne ba haramun bane ta halatta matukar ba a samu kalmomin shirka a cikinta ba matukar ba a samu kalmomin da suka saba qur'ani da hadisi a cikinta ba idan ba a samu ba to ta halatta ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karan kansa yana da masu yi mashi waka yana da su ko babu irin su Hassan ibn Sabi idan an soki musulunci ya ce tashi ka ba da ansa qum wa ruhul qudus ma'aka tashi ka ba su ansa malaika jibrilu ba yana tare da kai Hassan bin Sabi nan take sai ya miƙe yayi baituttuka da suka yabi annabi da suka wulakanta kafirci da suka turmusa hancin kafirai a ƙasa ya yi baituttuka da za su nuna mahasin na musulunci ya yi baituttuka ya zuga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adimna khailana illam tarauha tarawha tusiru naqa mau'idu halkida'u yubarina al-asinnata musgiyatin ألا على العسل الزماء تذل جيادنا متمطرات يلطم بالكمر غن بالكمر النساء فإما تولدوا عنا أتمرنا وكان الفتح وانكشف الجداء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار موعدها اللقاء wane ne wannan kalmomi masu hikima kalmomi masu basira to amma waƙar bege sai ya zama yawanci jahilai ke yi duk masu waƙoƙin bege hausan nan jahilai ne ba malamai ne suke yi ba wayanda suka yi da larabcin ma akwai wayanda ba malamai bane irin su shehu malami busiri wanda ya rubuta alburda ba malami bane larabci ya iya iya larabci ko ba shi ake cewa karatu ba da sai mu ce Abuja Jahil katan malami ne dan ya iya larabci Abu Lahabi da sai mu ce gingime mai malami ne dan ya iya larabci Utbah ibn Rabi'a sai mu ce ala zahar ta malam Shayba ibn Rabi'a Imrul Qaisi Nabigatu Zubiyani a a ita malanta daban ka san Qur'ani ka san sunna to shi busiri ba malami bane shi yasa baitittukan nasa alburdarsa da ya mai baiti 60 a hanjin jimina ce akwai na ci akwai na zubarwa wani sai ya dace da sunna sai mu karba wanda ya saba sunna ba sai mu bar mashi kayi shi ba mai condemn din su duka ba akwai masu kyau misali akwai cikin baitinsa da yake cewa muhammadu sayyidul kaunaini ne ni wal ne min urubin wa min ajami مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم a wannan bai yana da tsafta yana da kyau ya ce muhammadu nan ba ya kira annabi wani shi yasa muka karba yana da labari muhammadu ya ce shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidul kaunaini shine shugaban duniyoyin nan guda biyu a nan duniya shine shugaba a lahira ma shine shugaba haka ne ko ba haka bane a nan duniya waye shugaba mun sallama malam mai alburda gaskiya ka faɗa qur'ani da kansa yace wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yace ba mu aiko ka ba sai rahama lil alamina al alam kullama kullu ma siwalla fa huwa alam duk ba Allah ba alam ne shi yasa rahamar da annabi ya zo da ita ta shafi mala'iku har jibrilu ta shafe shi ta shafe mu ko ba ta shafe mu ba da yanzu kai wata ba mm. guje ta shafi dabbobi ko wata shafe su ba annabi ya ce fa iza qataltum inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa iza qataltum fa asinul qatla wa iza zaba'tum fa asinu zabha ko da akuya zaka yanka ka wasa wukar yadda ba ka bata wahala ba ramar ta shafi akuyar ko bata shafe ta ba ta shafi kuliya ko bata shafa ba ba wanda rahamar bata shafa ba saboda Allah ya ce rahama ce lil alamina ta shafi yara kanana ta shafi tsofaffi annabi yana yin sallah ran nan yayi ta dogo sujada kai ba taba yin sujada mai tsayi irin wannan ba sahabbai suka jira suka jira har suka gaji annabi bai dago ba wani sahabi ya ce da na gagara daurewa sai na dan dago kaina sai na leka yace yana lekawa sai naga wani yaro ya gangaro ya raba ya raba wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafarsa da kasa sai ya zaune kan wuyan annabi shi ya samu kujera ya zauna shi kuma annabi ya ta sujada ba zai tashi ba sai yaron ya gaji da zama ya sauka da kai shi ta shafe su ko ba ta shafe su ba annabi yana cewa ana sayidu waladi adam ni ne shugaban 'ya'yan annabi adam gaba ɗayansu da albusiri ya ce muhammadu sayidul kaunaini annabi ne shugaba a nan duniya mun yarda da wannan ko mun yarda da wannan ba ya ce a ma shine shugaba waye shugaba al'aira hadisin hadisi ingantacce ya tabbatar da wannan samu hadisin da imam muslim ya ruwaito wanda abu huraira da kuzaifatul yamani suka yi haɗin gwiwa suka fitar da hadisin mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yajma'u Allahu ta'ala an-nasa fa yaqumu al-mu'minun hatta tuzlafa lahum al-janna fayatuna abahum adam ya abana أبانا tafta al janna فيقول آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا كديات أبيكم ولكن اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول أنا لست بسايب ذلك innama ana khalilun min wara walakin imadu ila musa allazi kallamahu allah taklima fayatuna musa fayaqul ana lastu sahibi zalika walakin izhabu ila isa kalimatu allah wa ruhu fayatuna isa fayaqul ana lastu sahibi zalika fayatuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayaqumu fayuzanu lahu fatursalu al amanatu war rahimu ala jambatay siradi yaminan wa shimala annabi ya ce in kiyama ta tsaya aljanna an gaba tara mutane sai a kusantar da ita ga masu imani ga aljanna ba damar shiga tun da ba a hisabi ba sai zai su samu su annabi babanmu annabi adam su ce ya kai adam ka roƙi Allah a hisabi a bude mana aljanna mu shiga annabi adam ya ce to ai laifi na ne fito da ku daga cikin aljanna ya zan iya mai da ku ciki ku je wajen ɗana ibrahim khalilullah a je ya ce wannan yafi karfi na ku je ku samu annabi musa a je ya ce lizami ya bakin kaza ku je ku samu annabi isa a je ya ce wannan matsalar ta fi karfinsa a je a samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ana gaya masa ya miƙe ya ce ana laha ana laha ana laha ana laha ya ce wannan dama aiki na ne aiki na ne ni kaɗai ke iya yin wannan nan take sai ya miƙe ya je ya faɗi ya ubangiji sujada ya yi wa Allah wani kirari da ba a taɓa yi wa Allah irin wannan kirarin ba annabi ya ce shi kansa yanzu bai san kirarin ba sai ya yi wa Allah sujada sannan Allah zai cusa masa basira a kwakwalwarsa Allah zai ce masa irfa'a ra'asaka ya Muhammad saltuta washfa'atu shaffa wane ne shugaba ran tashi alkiyama mun yadda da magana da busiri ya faɗa ko ba mu yadda ba sai ya ce ne annabi muhammad shine shugaban mutane shine shugaban aljanu mutane mun yadda shine shugaban aljanu ba a yawan kana mamaki wa isa rafana ilaika nafaran minal jinni wa isa rafana ilaika nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma hadaru ma hadaruhu wa ma ansitu falamma qudiya falamma qudiya wallahu ila qaumihim munzirin a tazarte tazarte qalu ya qaumana me suka ce inna sami أوتينا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم كازو كازو كازو يا قوم لا أجيبوا داعي الله wane شو قبل الجنوب sai ya ce wal fariƙai ne min arabin wa min ajami shi ne shugaban larabawa ne shugaban ajamawa mun yadda da wani ko ba mu yarda ba to amma akwai inda ya bambar ma ya ce fa'inna min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal kalami ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga kyautarka duniya da lahira wai duniya da lahira na annabi da ya kwace kayan Allah ko bai kwace ba a ba su aya mana inna lana lal akhirata wa inna lana lal akhirata wa lula falillahi al akhiratu falillahi al akhiratu wa lula sai kuma yace da ilimin alƙalamin kudura da ilimin lahul mahfuz duka na annabi ne wai yana so ya ce annabi ya san gaibu gaskiya ya faɗa har akwai wani mawaƙi nan wanda suke cewa muhammadu bai san gaibu ba billahi lazi to su da ba su san shi ba wannan aya ce wannan hadisi ne to ba su aya kai kuma qul alamu man fi samawati qul la man والأرض الغيب إلا الله ولو أنه ولو أنه فعل ما يؤمن به لكان خيرا له وأجل به لكان خيرا له وأشد تثبيتا لأن هذا مسلسي أيكي دوالي وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لأن هذا كان ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tambayar da aka aiko cewa an ambaci cewa ba a yin rawa cikin zikiri gane rawa ba fari a saurara da agaje yana fareti da da agaje na fareti cewa yayi ibada yake a daidai lokacin da yake faretin ko motsa jiki yake to a saurara har yanzu ba matsala yanzu dai ku abin da kuka tabbatar mana zikiri da kuke yi da buga kirji daidai yake da faretin yan agaji da faretin sojoji da faretin yan sanda ya da kun da mana haka abu da ba mu da matsala Allahu akbar ah, Allah saka da alkhairi malam Muhammad Kabir Gombe ah yanzu malam Amiru Ibrahim zai zo ya rufe mu taro da addu'a don Allah sauran mutane a yi tafiya a cikin tsanaki waɗanda an nesa a yi tafiya a hankali kun san motar mu ɗaya ta yi hatsari mala amir ibrahim لا إله إلا هو الأول والآخر وظاهر الظاهر صلى الله عليه وسلم وصلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب الرحيم يا رب العالمين أحمدنا أنك فإذا لك وما أحمدنا أنك فإذا لك اللهم اغفر لنا وجدنا سبحانه وتعالى وما رب العالمين